tashi a ce tashi ba da ka ji kana so ka tashi ba zun kula kake ka tashi ba in wani ya so ya ma magana kuma ya ma kai ma in ka so ka yi kana tafiya ma ka tsara sauri ko in ka gama abin ka tsara da gudu da an ba mu wannan daman ne a nan duniya amma ana barin wannan gidan na duniya ran da aka shiga kabari to wannan taharrukat din da muke yi su kansu sun tsaya gaba daya kuma ma kafin ma ka shiga kabarin ai ka gane tunda ka taba ganin gawa yanzu gawa lokacin da ta riga ta mutu hannunta ma suna iya ɗagawa ta mai dana wani kwata-kwanta ba ta ji daɗi ba ta gyara komin ta an yi ma mutum da kuda zai zo ya shiga mai ido ko kiyashi in ba goge mai aka yi ba zai ta shiga ya cika idan uwa na kallo ba wani zai saboda an riga an cire mai duka waɗannan damun da aka ba shi ne ya motsa ko ya wani abu babu su kuma ma a aikata ma ko baka ga naka ba kana ganin na wani jariri lokacin da aka haife shi sati ɗaya kana ganin kuda ya zo shigan mai hanci zai haka ya korai amma da ran shi ma amma lokacin ba ba shi daman yin wannan taharrukat din ba bai iya so bai san so ma to ana nan ana nan zai sani ya koyi abu ko ya ji abun ya nuna abun nan ba to haka nan za a yi ta tafiya a yi ta tafiya har a kai tsufa tsufa kan shi yana iya hana ka akwai lokacin da mutum zai tsufa idan kuda na damun shi sai an ba shi yi ziga ya rika korar su rika abin nan wani zai zo ka ga kudan na tabin shi ya kasa sa yi ziga ya kore su ma saboda tsufa kawai to balle kuma yau an ce an mutu ranar da mutum ya riga ya mutu an riga an cire duka waɗannan kamar yadda aka cire rai to an cire masa duka wata dama ta taharrukat magana ba zai magana ba in kuma kana so ka ce yau a baka kai da gawa ta taya ka kwana ku hira ka gani ko za a yi hiran to an riga an cire duka waɗannan abubuwa an gama da su saboda haka haka in an shiga kabari an gama duk wani abu da mutum zai yi ko yatsa zai daga in an shiga kabarin nan sai an bashi izini in ba ka ba zai yi ba amma ga lokacin da mutum yake raye an bashi dama yana da dama ta yin abubuwa da yawa kuma baya ma ganin daman da aka bashi a matsayin wani abu ni magana da wani yake bani misali yanzu idan ka tsaya ka kalli iska idan iska ya taso sai ya babbace itaciya ma ko ba taba gani ba ka kalli pole wires din nan irin poles din nan banda ma poles ha irin wannan antennas da ake sawa za a yi kankare a sa ta a ciki a zo a ƙara yin kankare a sa igiyoyi a ɗaɗɗaure ta amma malam ran da iska ya zo kawai sai ka ga ya cike ta ya kaɓar da ita ya ɗauce itaciya ya ɓaɓɓako ta daga ƙasa ya wuntsular da ita ta faɗi har ya ja wani reshen amma kai ɗan adam kana tafiya cikin wannan iska in aka iskan nan suka ga kai tsaye ko abinda za ka yi ka rika kore wanda zai shiga ma cikin ido iskan bai tumbuke ka ba ka ɗauke ka ba me yasa ka kalli ƙarfin ka to ka kalli ƙarfin a kuma ka kalli ƙarfin ka karfin wannan falwayan da aka kafa ka kalli yadda aka ɗaɗɗaure ta amma iska sai zo kabar da ita ya ja wani ƙarfin ma ya rigirgi da shi wani wuri to amma kai kuma kana nan tsaye cikin iskan nan iskan nan bai kabar da kai ba me yasa dole ka san wani abu ne aka baka na daban wanda na saboda kai karamcin da dan adam aka ba ka aka baka wannan iskan nan bai dauke ka ba kuma da za a taho ina jin a cikin halitta wanda ya fi dan adam burki sai dai kare ko kare <laughs> kai ai kare maye ne da karen tana yin burkin ya bi ta kamo bayan nan ita ma tana da shi tun da bin nau'in su ne amma dai in ka kalli burkin kare malan kare Allah ya ba shi burki mhm. to amma dan adam shi ma yana da tun da yanzu zaka ruga ka nufi wani wuri in ka ga wani abu sadda zaka tsaya ka ki karasa wurin malam ba ka yin mutsula gudu gudu sai ka karasa wurin kana ganin abun nan ka taka burki ka juya to zaka ga wani abun wasu abun dubba ba su wannan daman wannan burkin ba idan suka tashi suka ga wani abu taka burki yadda za su gudu ga wannan abu kasta su karasa wurin to na dan adam friction din da ba bashi ya bambanta ne sauran halitta sai dai ban sani ba ko kare ya fi dan adam ne amma burki na kare na ban ji ba suka faɗa ko ce akwai abin da ya fi shi ba mu sani ba ko bayan farauta ba ga datti dai nan suna ji ba zo mu awa kai ba kuma za mu na yake cewa ba <laughs> baka taba gadin kare bane yana gudu a irin yanda ake a sake a bashi kawai da tafi ka gani in ka ga yadda zai yi in ya ga abu ya dawo ko ya canza ko shi in ya nufi abun ya tarar da kura a gaban shi ka ga yadda zai taka burki ya dawo da za ka san burkin shi ba karami ne <laughs> na? ta alhaji ko kaza wanda ya fi shi kai cikin dabbobi a to shi ne na ce ai sai da kwatanta shi da ɗan adam ba abin dabbar da ta kai kare burki to sai dai ɗan adam shi ko ɗan adam saboda karamcin da aka yi mai fiye da kowa karam na bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahar, wa razak min mina tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila wannan kathirin din ba ba kadan bane ba karamin yawa gare su na da yawa in ka ji Allah ya ce da yawa ai abun nan yawan shi ko ka tasawuri na saboda haka duk halittun da aka yi magana dan adam ya an fifita shi akan da yawa daga cikin halittun nan so abubuwa da yawa za su ga dan adam ya wuce an ba shi waɗannan abubuwa na'am eh. Eh. ba taba shi ba Allah bai ce a taba shi ba an ba ta umarni aka ce ki zagaye wurin sau na ka kaga kai din nan da ni da kai umarni ake ba iska in ya zo ban da mu sai ya wuce ya ɗabbake abubuwa masu girma cewa ya wata rana ya je gona ya ga irin yadda iska ya yi gurguza abubuwa da yawa amma ga wani gidan fulani ɗan bukkan nan amma Allah bai sa taba shi ba sai aka zagaye shi ba taba ba yana na tsaf ai wanda ya zauna kawai ya sha ganin haka wasu gidajen a zo a ɗauke abin gaba ɗaya a yi wani wuri da shi wasu kuma wasu kai shi ba wasu kai shi komi ba shi kuma yana nan shi ban da shi ba sai da shi ba to ka taba tsayawa kai tunani me yasa iskar nan bai ɗauke ka ya ɗauke manya-manyan abubuwa masu girma kai kuma kawai kai ta tafiya a ciki kai tsaye sai dai ka ji kura ta dame ka taka wurki ka tsaya kawai amma bai ɗauke ka ba nauyinka ne yasa bai ɗauke ka ba darajar da Allah ya baka ne ta sa bai ɗauke ka ba da kariyar da Allah ta wa ta'ala ya baka bai ɗauke ka ba to ka taɓa tsayawa kai tunani ka gode abubuwa ake mana ba su da iyaka shi yasa malam wanda ya je lahira aka sa shi wuta shine hal musiba saboda duk yadda za a yi a nuna mai hanyar da ya bi da ba zai shiga wutar nan bakin biye yaki an nuna mai yaki ya fito Allah ka tsare mu daga shiga wuta saboda haka fa sharibuna alaihi min alhamim za su zo bayan sun cika ciki da wannan zakkum ne sannan kuma dole su sha ruwan zafi ko suna so ko ba sa so fa sharibuna shurbal him sannan kuma shan da za su yi ba sha ne ma irin na natsuwa ba dole su kwankwada kamar yadda raƙumi ke kwankwada ruwa in ya ji mummunan kishin ruwa kaga kawai kwas kwas kwas kwas za su dinga ba tsotsa za su yi ba ta hankali ina kwankwasa za su rika yi kamar yadda raƙumin da ya ji kishirwa irin ta fita hankali zai rika kwankwada ruwa domin raƙumi idan aka ce shi yana daga cikin dabbobi shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya magana afala yanzurun ila al-ibli kayfa khuliqat wannan raƙumin yana da abubuwan ban mamaki da aka bashi na farko an yi magana kan cewa shi wata dabba ce wato wadda take idan ta taba zuwa wuri so daya to durar da za a koma ko da kai ko ba kai sai ta je wurin za ta gane da sa ka dora mata kaya kawai kai ta baccin ka ma kawai inda ta kaje ka tsaya nan za ta ƙara koma ta tsaya da kai haka take haka yake jira kuma sannan kuma gashi bai da takallufa da yawa na nauyi idan ka tafi da shi da an je daji kawai sakin shi ake shi zai ci abinci da kanshi shi ba sai an ballo mai ba na ɗaya kenan na biyu shi kuma bai da shan ruwa da yawa idan ya sha ruwa sai ya yi wata guda bai ƙara sha ba idan ya sha ruwa bai ƙara sha sai bayan wata guda da aka yin kai tafiya da shi sai kai ta tafiya A yi yanzu ma ba yau motar da take tafiya wata guda kai ta hawa hawa wata guda ka zuwa mata mai ba amma ban sani ba ko sun yi abin su can ma dai nan ba mu ganta ba tukun idan ajiyewa kai amma dai kai ta hawa kai ta doguwar tafiya ka tafi kano ka je lagos ka je ina ka dawo ka tafi mai duguri ka tafi sai wata guda baka zuba mata komi ba kai sola to ita sola ba zuba mata komi ba da ta zama sola ba rana take zuba mata ba <laughs> da ta zama sola ba rana take zuka ba har da wadda take zuka tusa amma ai tusan take zuka tana tafiya ko to wadu sai duk goma wata kai akwai abin da aka sa mata ita ko wani shi ko wannan baka yi mai hidiman komi haka zai ta yi aiki wata guda sannan kuma in dare ya masu jin daɗin tafiya da daddare za ka ga idanun shi kamar idanun tirela tan garam yake gani in dare ya yi sannan ya shiga sahara kuma ba ruwan shi da sahara shi in yashin ya taso yana da wani mayani da yake kulle ma idan kuma ya ci gaba da tafiya kamar yadda ka san motar nan ta da evolution sunanta mai kuta tana kunya talakan nan wadda ake ta tana jin kunya talaka da ranar ta kan shi ta rufe ido da dare ta ce mara mutunci to yanzu rashin mutunci za a yi da daddare na? ina ne? prelude prelude ba tana da ido haka ba da rana ba sai ga ta yi haka ba ta kulle da daddare ba ta yi haka to ita to ka ba haka yake ba ta haka kunyar talaka take ji ba eh, da rana tana jin kunyar talaka da daddare kuma ba mutunci ya eh, ta bude ido sandaram to da aka suka to ita to yana da wannan idan shi in ya shiga sahara ya ga abun nan kawai sai ya sako wata yana sai ya kulle idan ya ta tafiya cikin sahara wannan yashin shi bai shiga mai ido idan kuma saharan ta mulmula irin wannan mai juya wannan sai ya durkusa ciki ta yi duk mulamulan da za ta yi ba ta tafiya da shi kamar yadda kai ma nan iska bai tafiya da kai to shi ma ta yi wannan juyawai ta yi wannan juyawai inda yana durkushe to ba ta tafiya da shi bizinillah za ta gama mulmula wannan ta juya ta juya ta juya ta juya tana wucewa sai ga ta so kawai ya ci gaba da tafiya shi su larabawa a lokacin ba su da kayan transportation kamar wannan raƙumin da Allah ya jawo su ya ce ku kalli abin da ya maku a raƙumi saboda abin nan ɗinsa sannan kuma mafi yawan jikinsa akwai magunguna saboda shi yana cin itatuwa ne wannan da mutane ba su ma iya zuwa wurinsu to da abin da aka samo jikin shi akwai magani an ce akwai wani mai ma da yake jikin shi wani ruwa yana magani bi ma'anar kalma ba a kowane raƙumi ake samu ba amma ko wani ruwa na ban ji ba to yana kaji ma maganin makanta yake ga nonon shi ga wane ne shi ga fitsarin shi ga ga naman shi sannan yana da tanki kamar yadda na ce guda biyu ne a cikin cikin shi idan ya so ruwa kawai sai ya zura wani can na ciki sai ya ɗebo ruwan ya kawo inda yake so ya ta juyawa ya ta in ya ƙare ƙara zurawa ya ɗebo kamar kai ka ce kana kan fitowa da abin nan ba haka Allah tabaraka wa ta'ala yi shi akwai hikima babba a ciki to wannan in ya shi ruwa in ya zo zuƙar ruwan kuma ai kaga tankuna zai ɗiba da yawa tunda babban tanki gare ya guda biyu to in wuta da aka kwatanta su da raƙumi wajen shan ruwa saboda lokacin an hura jikin sun zama manya-manya to idan suna kamfatar ruwa haka za su kamfaci ruwa kamar yadda raƙumi ke sha amma fata-fasashen ruwa masifaf zayatul harara ya kai iya duk inda ake tunani na masifar zafi kuma sai sun sha ne Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi kwatanta mana sai ya ce wa na shurbal hin za su rika shan ruwa irin shan ruwan raƙumi wanda dimau kishirwa ta kai mai abin nan ba. mai tsananin kishirwa yana sha kuma bai koshi saboda zai ta sha bai koshi ba hada nuzuluhum yawmaddin wannan shine masaukin su su waɗannan yan wuta a ranar sakamako Allah ka tsare mu ba inda za su sauka sai nan wannan shine kaɗan wa qala subhanahu wa ta'ala inna shajarata ya ce wannan itaciya ta zakkum da aka yi mako magana ta'amul asid abinci ne nan watsatsun mutane wanda suka yi ma Allah fito na fito aka ce su tsaya nan suka ƙi aka ce kada su yi suka ce sai sun yi kalmuhli asalin shi wannan abincin zai koma ne kaman da gwalo irin na suya idan aka ce an yi suya kaman kosai ko an yi suyan fanke aka gama aka tsiyaye man nan na sama ba ko wani dudduga a ƙasa ba wanda yake mai ɗan karen zafi shi ya fi can zafi to kamar haka za a riƙa dafa wannan abin ana ba su kuma dole sai sun ci saboda ɗan karen zafi ya galiful civil suna ci yana tafarfasa a cikin cikin su mutum in ya ci yana ci za ka ji ƙururururu kamar yadda ka san tafasar haka za ana zuba shi a cikin ciki to malam za ka ji ta farfasa ta fitar hankali yana yi a cikin ciki in an ci ƙuru zai ta ihu ka zalil hamin kamar yadda ruwan zafi ke tafasa ruwan da ya sa ruwan zafi a kan tukunya ko kan wani abu ya yi tafasa ta fitar hankali zai gama maki. kamar yanzu misali a tafasa ruwan zafi cikin tallan miya wannan yar karamar tukunyar da na ba da misali kwanaki a ita za ka ji daga nesa ma kafin ka karaso ba sai ka buɗe ta ba sai an buɗe ta ba ma ake gane ta tafasa da ka taho kusa da ita za ka ji tana kurururu alaman ta tafasa ta kai kololuwar tafasa wannan tukunyar ba ta da bukatar wai sai an buɗe a ce buɗe ka gani ko tukunyar nan ta tafasa ita da kanta take ba da labari in ta tafasa da ka matso kusa da ita za ka ji ta tafasa dan za ka ji tana kukan tafasa to haka zai ta tafarfasa a cikin ciki haka za su ci dole Allah ka tsare mu wanda ke cewa wai wai saboda yana bin wata aqida wai shi dan yinan inyas ne ko inyas din to abinda wannan ya faɗi bai isa ya haka nan ba in an ba nan dai za a faɗi amma radda aka shiga kabari wai ya ce wai su saboda suna bin inyas wai mala'iku ma ba su yi su tambaye su ba wai an tambaye su ma wai mala'ikan ne mara kunya bai ma tsaya nan ba wai in mala'ika ya tambaye ka ma ka kife shi da mali. to bai san Allah ba mai wannan maganan da iya ɗan uwan shi na da gata da yana da gata wurin dangin shi sai su je su kama su su daure dan ko su in ya tsuma zai wannan maganan ba dan shi yana da ilimi yana sanar yana sanar da abin da yake cewa Sheikh Ibrahim ya yana malami ne yana da ilimi yana sane da abin da dan haka ko shi ba zai wannan haukan ba ya ce a mali mala'ika ai akwai littattafan sama da mun karanta mun gani bai yi wannan irin haukan ba a cikin abin nan nisa kaddara ma ka ce dai kawai ga wasu abubuwa nan amma ai malami ne bi ma'anar kalma yana sane yana abin da yake kuma akan ilimi yake yi amma wannan wawan da yi wannan magana da yana nan ma shi sai ya kore daga wannan mabiya ya ce kai kan mahaukaci ne baka cikin mabiya na dan shi ya yarda da mala'iku shi shek bayan ya ya yarda da mala'iku ba kamar wannan mahaukacin ba wai a mali ma mala'ika wai ma suka je su kabari wai aka tambaye su wai mala'ikan ne ma mara kunya wai a gaura mai mari ka la haula wala quwwata illa billah da gata yake da ita da sun da sun yan wani sun kai shi a daure shi mahaukaci ne bai ta abin da yake cewa ba mala'ika hmm. Allah ka tsare mu wanda aka waɗannan maganganun din da yanzu bututu ne kowa ma fa da abin da ya ga dama amma dai da yana da gata to da su ma waɗanda ya ce yana bi da sun kore daga gidansu don mahaukaci ne ai sun yadda da mala'iku saboda haka waɗannan su ne magana abin da ya magana abin na ɗinsa ba saboda haka ba daidai ba ne to wannan zakkum aka ce ita zakkum ɗin shajaratun khabisatun karihatun ta'am ce wannan zakkum wata itaciya ce mai muni mai muni mara kyau mai mummunan ɗanɗano yukrahu ahlun nari ala tanawuliha za a tirsa ta ma yan wuta sai sun ci da tsiya wahum yatazaqamunaha ala ashaddi karaha za su rika cinta dole a mafi tsananin ba sa so amma sai an tirsa ta su wa minhu qawluhum ay tazaqqama at-ta'am idza tanawalahu ala qurhin wa mashaqqa daga cikin maganar larabawa idza tazaqqam ake cewa suke cewa in tazaqqama ta'am mutum mutum ya haɗi abinci da tsiya idza tanawalahu ala kurhin wa mashaqqa idan aka sa shi ya ci da tsiya da ƙarfi ga wahala wajen ci haka zai haɗi iya dole a tuttura masa a yi masa ɗure na abincin da tsiya sai ya ci to kamar haka za a ce musu, Allah ka tsare mu na'am ni kushin ne ba a kai sai an wuce sai ka dawo ai ta zai kamata ka faɗi wasu da ka zo an koma ku ka dawo can ba ta'amul afin abincin masu laifi shine ai alfajir sahibul ismi wanda yake watsatsen mutum mai zunubi ko da yaushe cikin laifi yake yana ta yin ba daidai ba to wannan shine za a ce sai sun ci wannan abincin irin abincin masu laifi kalmuhuli almulu fa يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون أي كعكر الزيت كمان أتي mai مي ددوغا مي جدا شيني عكر كمان ددوغا مي ka كغلي الماء الحار wanda ke tafasa kamar tafasan ruwan zafi idan da ghilyanuhu idan tafasan yi tsanani ta'amul ai al-ghislin menene shi rislin kuma shi rislin. akwai rislin ko akwai wannan shi shine ba na biyu su an ce can wajen ta'amul zakum shi aka fassara nan ba na biyu ta'amul ghislin akwai abinci min ghislin da aka yi magana qala ta'ala wa laysa lahum lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un aka ce su masu laifi wanda suka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala a wancan ranan ba su da wani masoyi wa laysa lahu al-yawma hahuna hamim ba su da aboki ko masoyi wanda zai tare su daga can wurin azaban nan an zo nan mutum yana takama yana ji da mutane ko yana ji da wani abu a ina aka ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi aduhum ila siratul jahim za a tara waɗanda suka yi zalunci a ce a tattaro su da su da waɗanda suka yi tare da su da wanda suka bauta ma wani Allah a tattara su gaba ɗaya a nuna masu hanya a ce ga hanyar wuta nan su kama tafiya ana gaya masu wannan ba wanda ya isa yi musu ya ce ba zai je ba in ka ji gardama a nan ne yanzu da ka kyale mu shi ma amma can za a ce ku tattara su ku haɗa su gaba ɗaya ku nuna masu ga hanyar wuta bayan sun kama hanya sun tafi da ce wakafuhum ku da su innahum mas'uluna bari a tambaye su malakum la tanasaru me yasa yau ba za ku nemi taimakon wani ku ce ya hana ku zuwa ba ku kira wani wanda ku ce yau masoyinku ne ko yana da matsayi ya ce ba za ku shiga wutan ba sai aka ce bal humul yawma mustaslimun yau kam sun mi kauya ba mu gardama ba maganan gardama kuma ina aka je shiga wutan nan ba a fa bari mutum ya shiga shi kadai sai an ɗaɗɗaure shi yadda ka san ana ɗaura goro sannan bayan haka nan kuma a tattara gayya guda a ɗaure su wuri ɗaya amma mutum ɗaurin shi shi kaɗai kamar ɗaurin goro yanzu an haɗa su da yawa an haɗa su su duka an masu ɗaurin goron kuma a wuri ɗaya ka gaya mai yadda za a musu ya kwanci sannan ba haka na ɗauka a wujijiya da su a wurga ci wutan nan a ce zuk ka ɗanɗani wutan ka antal azizul kare. kai ai mai daraja ne kai ai kai mai mutunci da can ba kai kana da to yanzu shiga ciki kaɗanɗana, ɗana to haka za a yi shi yasa mai ta roƙon Allah Ta baraka wa ta'ala ya kare mu daga shiga wutan nan idan fa aka riga aka shiga wutan nan to shi ne ta hal musiba babu wata musiba da mutum zai gani kamar yadda shiga wuta babu wata asara da mutum zai kuma ta bakin ciki kamar nasa aljanna to da aka mu tashi tsaye mu nema a tashi tsaye a aiki tukuru kuma a nisanci abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana iyayi in an zame kuma tuba saboda haka abin nan ne shine na aka yi magana ba wanda za su ci wannan abincin su wanda za su ci wannan abin sai wala ta'amun ba su da abinci illa min rislin sai daga rislin rislin kamar yadda za ku gani an mai fassarori daban-daban dukkansu kuma ma'ana bi ma'ana wahid wannan rislin aka ce dattin yan wuta ne in an wanke su da bala'in wuta sai a ci wasu suka ce jagwalgwalan yan wuta ne kamar yadda za ku gani la ya kuluhu ba masu cin wannan abincin illal khati'un sai wanda suka fito na fito da Allah suka saba ma Allah da gangan wal ghislin shi ghislin ne huwa ghasalatu al-kuffar fi nar shine dattin yan wuta da aka wanwanko aka gasa su aka gasa su jikin su ya sassabule ya taho fata ta saɓule komi ya saɓule jagwalgwalo an ji masu an bubbuge su sun fitar da jini sun yi amai sun yi zawo sun yi fitsari sun yi jagwalgwalo inda ya rube na ciwo ya zubar da ruwa wannan mugunyan da wannan borde borde duk ya zubo da jini da ruwa sai a kwararo shi su kuma su dinga ci wakila sadidu ahlin nar ka gani shine shine sadid wannan masifan ta jinin da za kwararo to shi za a kwararo kawai a dinga kwarara masu wallahi in dai game da wannan ne karama kuka kuma muna so ma mu yi in game da nan ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tarar da mutane zaune suna kuka ya ce mai kuke ma kuka suka ce mun tuna da lahira ne da masifa ya ce wallahi ku kara kuka dan ma ba ku sa abin da na sani ba ai da kun san ma abin da na sani da gaba ɗaya ma dariyar ku za ta zama kaɗan labakaitum kasiran wala bahittum qalilan da kun yi dariya ƴar kaɗan kun yi kuka mai yawa inda game da lahira ne ba a ba mutum haƙuri ya kuka musiba ce muntahal musiba Fadidu ahli nar ne ka annahu ghasalatu duruhihim wa quruhihim kai ka ce abinda aka wanko na su da aka jijji masu da raunukan da aka ratattaka su suka faffasa su to shine an kwararo kawai za a ɗauka a nan naɗe kawai mutum dole sai a ci wakila wasu suka ce alma'u wa dam ruwa ne da jini a haɗe ya silu min luhumi ahlina wanda ke fitowa daga naman yan wuta an ci wuya jiki ya sha wuta ya ga gwargware ka kalli wuta yanzu in ka kone za ga ta kumbura ta yi wani bororo bororo to wannan ruwan da wuta ta sha da jiki ya sha wuta zai ruwa ruwan ya kwafashe ya rika zubowa to shi za a tare masu su kuma sai sun sha dole sai sun sha a wuta rijiya rijiya ne ko su rijiya da azabar da ake na ru dattin su dai su su abinda za a taba su ba su sha sosai datti ne na 'yan wuta to su ne kamar roman da waɗannan dole su ta sha ba wutan azaba kala-kala ne kowaɗanne da abin da ake ɗebowa ba su daidai irin laifin da suke? da haka wasu ‘yan wutan idan suka yi aka yi masu azaba aka yi masu azaba suka cuya suka jagwalgwale ruwa da jini ya fito sai a ce a ɗiba kuma a kai ma wasu ‘yan wani ramin wannan da dattin haka ake yi in fuska ce ta soye ta zube gaba ɗaya za a tattara su a tattara su sai a ce a kai ma wasu kuma su ci su ne fankensu ko kuma shi ne wannan wannan abin nan fine cake a yi masu wannan shi za su ci dole kuma sai sun ci fayar da za su sau na haka akwai ruwan zafi akwai kuma wannan masifa da ci kazanta ba ga wanda aka yi maganan da aka ce wasu sai an shayar da su tinatul khabal aka ce menene tinatul khabal ba sai aka ce usara ahlin na shine da gwalgwalan yan wutan su ma da gumin da suka yi mutum ya sha wuta ya yi gumi ya fitar da miyau ya fitar da komi to sai a kwakwashe kuma a tura ma wasu a ce su kuma su ce aka zai ta zagayawa Allah ka tsare mu wannan shi ne abin da jinsu shi ne wrestling saboda haka in kana karanta qur'ani ka zo nan ka rika kallon waɗannan abin da wannan fassarorin ta'amun min wrestling la yakuluhu illa al-khatibun ba su da wani abinci illa min wrestling daga wrestling wrestling shine ma'anar shi in ma dai ka ce dattin yan wuta da ake ka dunkule kenan in kuma ka zo rarrabawa ka ce ruwan kurji da ruwan ciyo da raunuka da aka yi ma yan wuta ko ka ce ruwa haɗe da jini da ke kwararowa daga jikin yan wuta duk shi ne gaslin shi za a tattara kuma a ba waɗannan sai ya fito ko Allah baraka wata ala ya tsare mu na uku shine ta'amun za gussa akwai waɗanda za a ba su wani abincin shi kuma makara yake yi idan mutum ya ci zai tsaya ne a cikin makogoransa shi bai yi gaba ba shi kuma bai yi baya ba kuma ya makale zai kafe a cikin zuci a cikin makogoro a fito da shi a'a ya yi gaba kuma a'a ne za gusta Kala subhanahu inna ladaina ankalan wa jahima lalle a wajen mu fa akwai kukumi akwai abubuwan ladabtarwa da za a kaddaure mutane sannan ba haka nan kuma ga ruwan zafi wuta mai tsananin zafi haɗe da ruwan zafi wa ta'aman za gussa sannan da wani irin abinci wanda yake ma'abocin makara ne shi wa azaban aliman sannan ko irin azaba mai radadi Allah ka tsare mu idan dai mutum yana so ya gane irin waɗannan abubuwan zai gane fa abin nan babba ne domin ka kalli duba ka gani Allah tabaraka wa ta'ala aka ce duniya fa gaba ɗayanta a wurinsa ba ta kai girman fifikin sauro ba yadda ya ganta yar ƙarama ce a wurinsa ba ta kai fifikin sauro ba aka zo wani wuri aka ce inna kai da shaitan kana da'ifan makircin shaitan duk abin da zai yi na makircin shaitan mai rauni ne amma sai ya ce ma mata inna kai da kunna azim makircin ku babba ne to duk abin da Allah ya ce mai babba ne to wannan fauka tasawuri na ba ka yi suranta shi domin in an ce ma duniya ma wurin shi kamar bata kai fikin sauro ba sai ya ce wancan babba ne ko ya ce wannan babba ne ko wannan da girma ya kake suranta abin kun dan gane misali saboda haka inda aka ce yau har Allah ya girmama abun nan ya ce abun nan babba ne ya ce azaban nan babba ce ko azaban nan mai raɗaɗi ce tana da girma to girman nan ya wuce inda mutum yake tunani wannan shine abin nan ɗinsu aka ce za gusa shine ai ya akuzu bil yana caukan makogaro ne shi abincin an sa yana rike makogaro fayan shibu fil halqi sai ya tsiro ya kafu a cikin makogaro fala yadkhulu wala yakhruju ba zai shiga ba ba zai fita ba bai yi gaba ba bai yi baya ba wakila huwa zakum wazzariya wasu suka ce kai shi ma dai wannan zagusa din shi wancan zakum din ne aka ƙara sufantawa duk aikin zakum ne in an haɗiye shi ko an ci ya tsaya bai yi gaba ba bai yi baya ba wazzariya da kuma zariya shi ne zariya shi ma wata irin kaya ce mai tsanani an ce idan tana ɗanya larabawa ke ce masa shabrak idan kuma ya bushe sai su ce mashi bareya kaya ce wata mai masifa kamar mu dai ne aka ce mana farar kaya to irin wannan kayan ko kayan gawo akwai gawo abun nan ɗinsa ba yana da wasu in ya faɗo ƙasa wasu masu da yawa ba dan ɗan abun nan ba in mutum ya taka ya rasa mata sai an yi da dabara a tsige shi kuma in ba a gasa shi ba nan ƙarshen ta mutum ba zai bacci ba nan to wannan abun kaman dare, kaman ƙayan haka take dogaye ne amma suna da yawa kaman corona ana ba da misalin corona ba za ka kaman kawai gawo take ba kaman kai gawo wannan mai faduwa a ƙasa gona bakan nan wanda take yi duk ko ta ina kayoyi ne ai kama haka corona take in ta shiga makogoro kama haka take rike makogoro a cikin mai da wannan kayan take in ka wannan kaye wanda ya ta kauye in ya taka ta kana zuwa gida ka gaya mai gidan ku, ka ce gawo ka taka to sai ce a nemo abin gashi a gasa kaban nan in ba haka ba da daddare malam sai ta ruda ka saboda masifar zafi to wannan kamar haka zare yake kaya ce ko ta ina kaya abin gare da tsini to kuma an haɗiye shi sai ya tsaya makogaro shi bai yi gaba ba shi bai yi baya ba shi ne na yake cewa ta'amu zariya qala ta'ala laisa lahum ta'amun illa min zariya la yusminu wa la yughni min jo ai dole masifaffen abu ne ba su da wani abinci ran nan sai dai daga zariya shi wannan zariya la yusminu wa la yughni min jo baya sa kiba kuma baya maganin yunwa in an ci sai dai ba kifa kawai ba a ci danye maganin yunwa ba kuma mai ci ba zai kiba ba abdareya aka ce kila huwa nabatun zu shautin wani irin tsiro ne mai kayoyi sosai yana da kaya tusammihi quraish ashabrak su laraba na ce mai quraisha suna ce mai ashabrak fa ira yabisa summiya dareya idan ya bushe sai a ce masa abdariya sunan shi ya bushe wa huwa abkhasu ay akhbathu ta'amun wa ashba'uhu wannan shine mafi munin abinci shine mafi kyaman abinci munin sa ya kai muni Allah ka tsare mu ya zama waɗannan sune. kaɗan daga cikin misalai game da abincin yan wuta Allah ka sa mu cikin yan wuta don tsarkin sunayenka sai almabahasu sa da ashara na goma sha bakwai shine sharabu ahalin janna wa anhariha wa anharuha wa sharabu nari sai kuma abin yan aljanna abinda yan aljanna za su sha da koramun da aka ba su ciki sannan kuma da abin shan yan wuta duk dai in an kawo misali za ka wannan mutum shine yanzu zai zaɓa wani yake so a wani bangare mutum yake so ya zaɓa sharabu شراب أهل wa anharuha sharabu أهل الجنة ai قال ta'ala. إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إن الأبرار ولن تسكي ما صداع ولن تسكي ما الله ليا تبارك وتعالى يشربون من كاس كاس لك شادق وتئل كوبي أ ف ل ل ا ر ب ا و ا سكن شي كاس ن إ ن ا أ ك ت ش كاس تو كوبي نتي كذا ابو ش ا ع ت ك أ متى كاس idan an cika ta da ruwa da abin sha to ta zama ka'as idan babu to ba ka'as ba sai ta zama kob ko ta zama wannan abin nan kobin abin nan ba sai zama abin nan ɗinsu ne kus ko kuma kob abin nan ba ko abin nan amma in akwai abu cikin sai su ce masa saboda haka suna da abin sha a cike cikin kofunan nan nasu kana mizajuha kafuran wanda abin gaurayen da aka yi an hada da kafur saboda kamshi ainihin ya shirau biha ibadullah wani irin marmaro ne wanda bayan Allah za su riƙa sha a can yufajjirunaha tafjiran suna jan shi duk inda suka ga dama ko ta ina suke so za su ja su ta zuba don haka dan aljanna shi bai da bukatan sai ya yawo da ruwa ko sai ya ruwa an bi shi duk inda ya tsaya duk inda yake zaune duk inda ya tsaya to abin da yake so yana wurin duk inda ya je abin da yake so yana wurin in abun sha ne in tufafi ne in kayan ci ne ko kayan sha ne duk inda ya je akwai abun a wurin da aka ba a ɗaukar kaya a tafiya da su kayan ci ko kayan sha ko kayan sawa aljanna an gama da wannan ba sai ka tafi ka ɗauke karka ba ka ɗauke ka ka tafi da ita ko wani abu mai kama da wannan qawluhu ta'ala ay yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran ay yashrabuna min ka'sin fihi sharabun suna sha daga wata kofi wanda akwai abun sha a ciki kana mizajuhu kafuran an sanya gaurayen an ya shi وقد علم kafuri في الكافور من الراحة الطيبة والصبر kun san ai an san abin da ke cikin kafur na kamshi mai daɗi da kuma sanyi wanda za a zo a sha sanyayawa ma ma yuzafu ila zalika min alladhati fil janna tare da abin da za a ƙara mai a can na daɗi da za a ji aljanna Wakila qila yumzaju bil kafuri wa yukhtamu bil miski wa yukhattabu bil mis wasu suka ce za a gauraya ne da kafu sannan kuma can ƙarshe kuma ƙarshen ruwan in gama sha sai kuma a kulle da miski sai kamshi kowane kamshi ka fara sha kamshi ka gama da sha kamshi yufajjirunaha tafjiran ay yaqudunaha wa yatasarrafuna fiha suna jan abun kuma suna juya shi yadda suka ga dama hai su sha'u ai in kusurihim wa majalisihim in a gida ne kana sama to kana so abun ya je sama can zai je in a ƙasa ne kana so in ka sauko wurin zama wurin shakatawa inda ake hutawa duk inda kake so abun nan zai zo ba sai ka sha wahala ba ba sai an ɗebo an kawo ba wa qala ta'ala wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fidda haka za a rika zagaye yan aljanna da wasu irin masakai na azurfa wa akwarin da wasu irin kofuna kanar kawariran waɗanda yake an yi su da kawari wani irin nau'i ne na gilas kawari ba min fabba gilas ne wani kala irin wanda aka yi da azurfa kaddaruha takdiran an tsara su yadda za a ke so duk yadda suke so haka za su gudanar da shi wa haka fiha ka'san sannan kuma za a ƙara shayar da su wata kofi cike da abin sha mizaju mizajuha zanjabilan wanda gaurayen ta shi kuma an yi da zanjabil ne za ka gaishe hayau kai ka ce irin ruwan zanjabil ko wasu zanjabil sai citta in an gyara ta ka kalli kalan ta sai baka sha'awa ga abu ne mai mai sha'awa amma dai suka ce zanjabil wani ainan ne ai wani marmaro ne su san samma fiha salsabilan wanda ake ce masa salsari, za yi magana kansu ga sunan wai wa yusqawna fiha ka'san su yusqawna fi hadhihi al-akwab khamran mamzujan za a shayar da su wata irin giya wadda yake gauraye ne bi zanjabil wa taratan yumzaju lahum sharabu bil da aka wani lokaci za a gaure abin shan da kafur wa huwa baridun ya zama mai sanyi wa taratan bil zanjabil wa huwa harun wata rana kuma a gauraya da zanjabil ko citta mai kaman citta shi kuma ya ji da ɗumi-ɗumi akwai lokacin da kana son sanyi akwai lokacin da kana son ɗumi-ɗumi saboda yanayin jikin mutum kaga yanzu in ka je saudiya kana shiga cikin haramain ko madina ko makka kake kana shiga ciki kawai sai a je ga zanzan nan ga barik ga safir ga mai sanyi ga mai dumi sai wanda kake so ka ɗebo kawai ka tsayayo kawai kai ta zo a wannan ba ka ɗiba a can kalli madina kai shi ake yi amma ni dai ya zaman da ne madina ban taba zuwa na taba abin nan aka ce duka yau babu ba ku yi haƙuri yau ba zanzan an taba alaja da mu kai ne ko alaji nan duk shekarun da kai ka taba zuwa ko a madina to balle maka inda nan yake amma madinan ma da na bada misali saboda san kai masu ake to amma ka taba shiga masallacin nan yau aka ce ma yau ai hakuri ba zanzan babu babu abun nan ba ya yankewa kuma aiki yake dare da rana ana ta kai shi ana abun nan ba to kuma in ka zo ka ɗebi wanda kake so in mai sanyi kake so shi nan mai sanyi sosai in mai zafi kake so gashi kai yanzu ma har cikin masallacin ma an yi shi kala kala in ka je nan ka ji sanyi da yawa sai ka nemi wani wuri ka canza dan ba sanyi sosai kowa da yanayin jikin shi da kuma yanayin lafiyarsa wani zai shiga shi sanyi yake so sosai sai a ce mai je kacan mu in ka je ka ji AC wurin ma janta sai ka gudo kai ma to je ka wurin in can kai kuma ba ka son sanyi sosai ga wajen da zaka je da dumi-dumi ka zauna nan wurin sai ka zaɓa duk yanayin kowane an yi irin shi ina nan ne yanzu da magana ta ƙare wani ma ba sai zo sace kayan ba ma munan yanzu da sata ga tunan a ga ke yanzu sata masallaci a masallaci ake sata abubuwa to hoton intinan ne ya ina ai mu kawai ka mu dai inda ka gan mu Mu dai mu ta roƙon Allah Allah sa dai mu tsira mu je lahira ko bayan mutanen kirki ne ma a ce mu bin mu wuce kawai a ce kun yi sa'a da kuka biyo mutanen kirki kawai ma amma in dai an tsaida mu to mun fadi wallahi in dai an tare mu to mun gama yawo Allah dai ba mu masta ainan fiha tusamma salsabil ai wannan akwai wani marmaro ne ai ismu ainin ne fil janna wato wannan wani ruwa ne a aljanna salisa wanda yake da daɗin sha munqadatun lahum ana jawo shi duk inda suka shiga yusarrifunaha haythu sha'u suna juya shi duk inda suke so haka suke tafiyar da shi wa qala subhanahu yusqawna min rahiqin maktum ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مكتوم أنا شايد دسو دوت إرين جياني شيني رحيق المكتوم أنا شايد دسو وني إرين أبن شا wanda yake mai daɗi wanda yake shi wannan abin shan nan idan aka zo khitamuhu san ƙarshe inda ake kulle shi a ƙarshen abun nan ɗinsu to maimakon a rufe da wannan abun nan ɗin daga mis ake rufewa sai a bai shi da abun nan ba da turaren miski saboda kamshi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a wannan abu saboda daɗin shi saboda darajar shi to duk wanda zai rige rige ya rige rige wajen samun wannan babban abu ne wa mizajuhu min tasnim sannan sa inda ake hadawa ana hada shi da wani tasnim ne tasnim ake hada shi menene tasnim din nan ainan wani marmaro ne wanda yake yashrabu biha bihal mukarrabu, wanda dai na kusa kusa suke sha su wasu yan aljannan kama ashabul yamin to sai a ba su wanda yake an sirka shi da wani gaure wani abu su ko mukarrabun ana ba su fiyo wannan kuma yanzu turare ne kace ga madaran turaren wannan kuma an an sirka shi an abu ne ai kaga ba daidai suke ba to haka za yi ya bambanta a cikin aljannan ma daidai da wajen abin sha ana bambance mukarrabun. waɗanda ba muqarrabun ba da aka ko ne na aka yi magana wato wannan ita ce aka ce mafi kyawun abin sha irin na giya wanda za a ce mafi zama mai kyau arrahiq din ne yace ce, qawna min khamrin min aljanna za a shayar da su daga wata irin giya ta aljanna warrahiq min asma'il khamr shi wannan yana daga cikin asma'ul khamr sunayen giya ne khitamuhu misk wanda can sa an haɗa da turaren miski ai manzudun an gauraya khitamuhu ai akhiru ta'amihi wa akhiratuhu misk ƙarshen wajen sha in aka sha turaren miski ne sai kamshi ba irin giya ce ta nan ba mai bugarwa ko kuma juwari wakila sharabun abu wasu suka ce abun sha ne wani irin fari tas misalul fadda kai ka ce azurfa ne tangaram yaqtumuna bihi sharabuhum da shine suke kulla abin sha in sun sha su rufe wa mizajuhu min tasnimin shi kuma ai wa mizaju hadha rahiq al mawsuf min tasnim gaurayen da aka hada wannan abun shan daga tasnim ainihin sharabin yuqalu lahu tasnim da wani abun sha ne da ake ce mai tasnim wa huwa ashrabu sharabu ashrabu ai sharabu ahli aljanna wa alaf wannan shine mafi daraja shine mafi kololuwa abun shan yan aljanna idan aka tambayi mutum wani abu ne wanda ya fi girma wajen abun sha na yan aljanna shine tasmin dinna babu wani abun sha da ke gaba da shi ga yan aljanna wala hada qala aynan yashrabu biha almuqarrabun sai zaka ce wani marmaro ne wanda muqarrabu ne ke sha ay yashrabu almuqarrabuna at tasmin khalisan sirfan su waɗannan na kusa sukan sha wannan ruwan tasmin dan dan shi babu gaure kenan madaran shi wa tumzaju li ashabil yamin madajan su kuma waɗanda suke ba su kai matsayin su ba su sai an ya masu sai an tsada da gaure ko yanzu ne aka zaka ce ko zobo aka yi aka ce a ɗebo ma yadda aka yi wannan kuma an ɗebo aka ce a ƙara ruwa daidai suke ba daidai suke ba amma duk sunan su ne to ka gani to ka gani shine abin nan dinsu to haka ne can ma sai an bambance hmm? a ah, za su shiga za ko an masu hisabi dai su kusa kololuwa su manya-manya ne diga-digai ne su mukarrabun suna kusa Allah bai mu tsira wannan shine na daya anharu ahli janna oramu kala daban-daban qala ta'ala مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم su waɗannan yan aljanna Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce kwatankwacin abin da aka yi mu masu tsoron Allah su ne yan aljanna din na. almuttaquna fiha anharun min ma'in za a ba su wasu ƙoramu daban-daban akwai na ruwa ce asini wanda bai gurɓace ba ruwa ne tangaran mana za ka gaisu kas ruwa ne babu gaure ciki sannan wa an min labani ba wasu ƙoramun kuma na nono ne su nono ne kawai tsantsan nono ba maganan ba maganan tsami ba maganan wani abu wanda ya san nono ko wanda ba gaure ba komi ya san ana kurban nono akwai daɗi balle kuma na can ma dan na sai yanzu aka sha nan mutuwa ma za a yi min labarin lam ya ta'amu wa anharum min khamrin ladza li sharibi da kuma wasu koramun kuma su kuma waɗannan su kuma na giya ne mai daɗi ga wanda za su sha ba mai bugarwa ba ba mai ɗimautarwa ba wani harun min asalin musaffad sannan kuma ga wasu koramin su kuma na zuma ne ita kuma tsantsan zuma ba gaure ya ciki sai in kana so ka sha ta cikin wannan sankasan kan nata in kana so ka matsa ka diba in kana so kawai yadda duk kake so aka rayu mata in ruwanta kake so a matso abin nan ne zai iya yi wa wani ya ce nan shi zuma ma bata dame ba to in zuma bata dame ka ba wani abin ya dame ka cikin waɗannan balle ma ai rayuwa ta nan daban ta can kuma daban za a iya yi wa wani abun nan baka san shi ba dama tun tuni ka tashi ba ka san shi ba ka san daɗin shi ba to can in an je malam abun ya bambanta da nan matuƙas bambanta walahum fiha min kulli samara sannan bayan haka nan kuma a cikin wannan gida suna da duk wani abu da ka sani wanda za a ce na 'ya'yan itatuwa akwai shi da ko ta ina kowane irin kala kake so akwai da wanda ka sani da wanda ma baka sani ba ai abinda ma muka sani dan kaɗan ne cikin cokali ne an kwatanta shi da abin da zamu gani a can domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwatanta duniyar gaba daya an kwatanta ta da lahira sai sai kaman ka je rafi ne ka dangwalo ruwa a yatsanka wanda ka dangwalo a yatsa shine duniya wanda ka baro tun shine lahira to yanzu wannan dangwalon yatsan ne zai samu gane teku na ko ba gane maganan ba an ce da ya dangwalo aka dangwalo in ka dangwalo ka kalli abin da ka ɗebo a yatsan ka shine duniya wanda ka baro kuma shine teku shine sauran tekun to yanzu wannan da ka dangwalo ya isa ka san kenan abin da ke cikin teku saboda haka abin da ba mu sani ba ya fi yawa ya lillinka ya lillinka linkin ba linkin abin da muka sani shi yasa aka ce fi ha mala ainun ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar ita aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba mutum bai taba jin labari a kunnensa ba ko a zuciyarsa ba bai taba saka shi ba to ai abin da muka sani dan kadan ne nisban ta zama kalila jiddan jiddan in an kwatanta ta da abin da ke aljanna an ce ka je teku ka dangwalo da yatsa wanda ka dangwalo shine duniya wanda ka baro shine lahira to ina nisba take haddai da zaka san wancan sosai ya fito na'am aiki jaja ƙara mai da jaja wur aljanna akwai aiki jaja wur sai mu kai saboda mu so mu ta mu shiga aljanna da falala Allah da rahman Allah tabaraka wataala da ita za a shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna in ba ta falala da rahama ba kowa zai shiga aljanna ne da falala Allah da rahman Allah to amma in an shiga to daga nan ina mutum zai zauna hawa na nawa zai zauna hawa na nawa gida nawa za a bashi nan ne za a nemo ayyuka a gwada a ce to yanzu nan a bada su da rabon ayyukan da mutum ya aikata amma in ba haka ba ba wanda zai shiga aljanna in dai saboda aiki ne to ba wanda zai shiga ni ma an ce idan da za a kwatanta duk ayyukan da muka yi gaba ɗayansu tun daga mutum sadda ya taso kaddara bai taba ma sabo ba a ɗauko ayyukan shi a sa a ma'auni a ɗauko ni'iman da aka yi mana ma ta duniya ma kanta to ayyukan da muka yi ba za su biya ni'iman duniyan ba to ya kuma ta lahira to shi ne ba to balle kuma a ce a biya ta can a gama an gama biyan ta nan a nemi a samu wani abu ta can in mun yi aikin ba mu taɓa sako ba kawai bauta muke sai ba mu taɓa sako ba to ba mu iya biyan ni'iman da aka yi mana ta ɗan ƙanƙanan lokaci a nan duniya ma da aikin to balle kuma har a ce yayi rara mu nemi wani abu sai dai mu shiga bi fadlillahi wa rahmati yasa kullum ana roƙon Allah ne kada mutum ya roƙi Allah ya aljanna da adalcinsa a'a ya roƙe shi da kwallala da rahama shine ne ake nema aljanna amma an baka wala shiga ba to da ka wannan shine sannan wa anharun min asalin musaffa lahum fiha min kulli wa maghfiratun min rabbihim sannan kuma ga irin gafara daga ubangiji ta tabaraka hala? wannan samun gafaran da ganin mutum ba zai ƙara laifi ba ya sha ya masa aljannan daɗi ya fito ko wa naharul kautar aya wa ma'in ghairu asinin da aka ce ai ghairu mutaghayyirun bai canza ba kwata kwata tangaran ruwan yake wa naharul kautar alladhi utiyahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ga wani ruwan da za a ƙara sha wanda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu shahrin tafki na tafiyan wata guda ne fadin sa ma'uhu abyadu min al-laban fadin sa ya fi nono fari warihuhu atyabu min al-miski sannan kamshin shi ya fi turaren miski wa kizanuhu kofunan da ake ajewa wanda ake zuba ruwan kan nujumin sama kamar taurarin sama ne ko ta ina akwai wa man shariba minhu fala yazma'u abadan duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai ƙara jin ruwa ba har abada wanda ya sha wannan ko da wuce shiga ba zai ma nemi ruwa ba balle ma na fata wanda ya sha nan ai ya tsallaka wa tsuluhu wa arduhu sawa tsawonsa da faɗinsa duk ɗaya ne ai tsuluhu masiratu shaharin wa arduhu masiratu shaharin tsawonsa tafiyar wata guda faɗinsa ma tafiyar wata guda wa انس رضي radiyallahu anhu an samu daga Anas Allah ya kara masa yarda qala lamma da bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama yayin da aka tafi da manzon Allah zuwa sama Kala, utitu ala nahrin ataitu ala nahrin a akan wani rafi hafatahu ai kibabul lu'lu'u mujawwaf yace abun nan tantunan da ke wurin gefen sa gaba daya an sa wasu tantuna da aka yi su da lu'u-lu'u wanda daga waje kana ganin ciki daga ciki kana ganin waje fa qultu ma hadha ya jibril sai na tambaya na ce jibril wannan fa qala hadha al-kautsar yace wannan shine al-kautsar wa fi riwaya bainama ana asiru fil janna ina tafiya cikin aljanna idza ana bi nahrin sai na ga wani tafki hafatahu babu durri al-mujawwab gefensa duka an yi wasu tantuna na zinariya wadda aka fafara cikinta qultu ma ya jibril قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك والنشين الكوثر دع الله تبارك وتعالى يباك وإذا طينه أو طيبه مسك أكفر لأنك لا كمولين koko daɗin abun ƙamshinsa turaren miski ne yake bulawa kawai ƙamshi kake ji ta tasowa qala ta'ala inna a'tainaka al-kautsar lalle mun baka kyauta mai yawa mun baka wannan tafki fasalli li rabbika wanhar kaga kai tasbihi kai sallah da gode ma ubangijinka kai sallah ta wannan babban matsayi da aka baka sannan ka yanka ka soke wannan raƙuma inna sha'ani aka huwal abtar maimuna naka shine mai yankakka albarka wanda suke ganin annabi kamar bai da baya ko wani abu sune masu yankakka albarka wa qad thabata annahu sallallahu alaihi wa sallam qala la yaridanna alayya unasun min ashabil hawd lalle wasu mutane na za su gangaro akan wannan tafkin a wuri na yana gani su dinga sha wasu kuwa kore su wannan abun nan ba wasu kuma a aqwamun ay wa fi riwaya aqwamun a'rifuhum wa na ni? akwai wasu mutane kuma da za su zo su kuma an sanni na san su sun sanni sun mai halu bai ni wa bai bainahum waɗannan su kuma kore su wasu za su zo su su kai ga inda za su sha wani kuma su zo akan tafkin su da manzon Allah ya san su sun san shi amma a kore su fa qulu innahum minni ina cewa nawa ne mutane na ne fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka wato san abin da suka kikiro bayan ka sun canza fa qulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di nisa nisa nisa ya tabbata ga duk wanda ya canza bayana Allah ka tsare mu wa qala ibnu abbas sukan ay bu'dan kenan ay nesa da su ai nesa da su bana son ganin su Allah ka tsare mu kun ga shi Anas din da ya ruwaito abin nan ana magana ai shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da wani ya zo ya ce yi magana ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ƴan dabbobi na kare shi bai iya zuwa ya ce ai mutum yana tare da wanda yake so Anas ya ce bai taba jin daɗin magana kamar wannan ba ya ce ina son manzon Allah ina son sayyidina Abubakar ina son sayyidina Umar amma ba dan aiki na ya kamo su ba manzon Allah za ka taimake ni a lahira ya ce zan taimake ka ya ce wajen ina zan neme ka ya ce wuri uku ba zan wuce nan ba ko dai wajen tafkina ko wajen mizani wajen da ake raba littafi ko kuma akan sirati in ka neman a nan za ka gani zan taimake ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi aikin da ba san iya kashi ba wajen ceton wannan al'umma amma duk da haka wasu dole sai ya basu a wuta saboda sun irin abin da aka ce Allah ka tsare mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين